Hm, na gaya ma gaskiya. Hm, Kaka kara san in tsohon kuɗi a shagon nan. In eh, kana jina? Hm, saboda jiya kana shi kusa na dubu biyar. Na je kasuwa ki anta. Sai ka ce yaki ka jar tsohon kuɗi a ki anta. To ko lokacin gudu da aka canjin kuɗi. Ba dai na sa ba sai da ya bace da kanshi. Gaba daya babu tausayin ka. a rayuwarsu. Oga well done no. Yege comrade. Comrade la. Yara na. Lafiya lau. Ya dala da kaseran can zaka bani. Mallaka sera. sai an ji shi da zafi yanzu aka tura tukunya an dafa ne ana wani irin magana banza ne to kuwa kuke badawa ba leda abu muke sawa ya kare ne wai ga ya fada ne na zo zan ma ciniki kana ta wani zuzzare ya ne ga motocin yaki na a faki kana gani <laughs> matsalan jahilci kenan ko ko zo ni ko zo ku haɗu da yan birni haka kawai sai kun nema duk yanda za ku ku dinga tayar musu da hankali to ni ba zan biye ma ba saboda ni nayi karatu digiri ne a wannan kan da kake gani eh wallahi sani ma ku kana dangantaka da gwamnan banki ka gane za a cuci kasa da Allah saurara mu mu ka san rich kid ne mu ba ma san hayaniya ba da Allah sallame da kauce da Allah kai bari in gaya ma ba ka ga ina nuna ma kamar ban san hayaniya ni ban da ma kuɗaɗe na gaba ɗaya ma mun biya ma kuɗin makaranta ne da shi lokacin a jami'a an gaya ma kai kai isa ka ganni ne ma makaranta ban na makaranta wafi kai jiwa ni fa comrade ne fa cikakke international standard ba inda fa kai tabina hankali ba biro dan uban shi ka san ba zan biye ma ba ka san wa ake kira da comrade ba ni international standard comrade ne idan ma ga na zo ina ma hayaniya da kai ma insult ne ma ga board of comradation of Nigeria wallahi insult ne wallahi da na biro ya ci wasa ya ya kama ban canji da Allah me wannan kudi mana ba na san tsohon kudi an daina sa ni ma ba zan ansa ba kai ba ko sauran wani tausayi tunda ba jin tausayin mu daga sama mu ma mun daina tausayi ba abuna a bari bari ka san ka ba da ne aka Kai matsa jahilci ke damun ka rashin boko ne wani. Ubanka ne. Ga gashin kai. Hmm, ka kiya ni. Allah ya daren lafiya lalace. Ka sha mugunta ne kana da sabon kudin. Dan gwara ba ka na hagu. Hmm, gashi. Me wannan? Hmm, kudi mana. Yau ga me kake bani bane baka san wannan ta koma ruwan miyan kuka ba wannan kuma an ƙara mata tiri. Ka san mana. ni na baka kake ansa kudi ba kudi bane Na lura yaƙi kake nema. Kamar yaƙi. A ah, kakai zo ka zo saboda ina ta wani abin nan dinka ka gane? Ba za a ansa wannan kuɗin ba ka bani sababbi kai. Ina da wani hayaniya kana waye ina kale ka kai barin zan sauke ma duk wani fushin kudaden da na biya a jami'a da ma ban samu aiki ba yanzu ina ta wani binka a hankali lala. Lala ba ni so sababbin kudaden. Mm, ne ma na kuɗin makaranta ma kai sama ka gani a gurin nan ne <laughs> ba sabo kai baka san bari ma yace idan ma kama mutum da kuɗin nan ma wata mai zuwa ma har yi shi za a yi ba ashe iskanci ne kai ma kana da wancan din kake abin nan dina ya guri. ya tayar ma da hankali yanzu wallahi Allah baka hakuri da talauci zai ji ko kuma da Uwarka